Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar akan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makeri ne tare da Aliyu mutafan Sakkwato. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji mu ga kanun labarai. To, kanun labarin sun hada da wanda ke cewa Prime Minister kasar Japan ya hadu da Donald Trump kuma ya bayyana ra'ayinsa akan shi. Wani bincike da wata cibiyar nazarin ra'ayi kirojin demokuraɗiyya tana Amurka ta gudanar a Ghana ya bayyana ra'ayin 'yan Ghana ɗin game da hukumar zaben su yayin da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo kuma aka naɗa sabon Prime Minister. To bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji irin shiri da sashen shari'a da kuma hukumar 'yan sanda suke yi wa zaɓen da za a yi a ƙasar Ghana a watan gobe. Kana waki zai yiwu a yi kaza sai ka yi shirinta. Haka ko babu cewa a lalle wa'annan sun zauna ga abin da za a yi. A ƙasar Kamaru kuwa ana ƙara samun yawan amfani da kafofin sada zumunta a cikin ƙasar to sai dai kuma wato hukumomi ba sa so. sannan kuma bayan haka muna da shirin lafiya uwar jiki da juma'a ali za ta gabatar muku amma duk fa sai kun sha labaran duniya to jama'a barkanku da asuba firayim ministan kasar japan shinzo abe ya ce sabon shugaban amurka donald trump mutum ne da yake da cikakkiyar amincewar cewa za su iya aiki tare da junansu su shugaban kasar ta japan wanda shine shugaban wata kasar waje na farko da ya gana da trump tun bayan da ya ci zaɓe yana kalamin ne bayan haɗuwar tasu jiya a katafarin gidan nan mai soraye da yawa na shi trump da ke birnin new york sai dai shugaban na japan din bai bada wani ƙarin haske kan abubuwan da suka tattauna ba haka shi ma trump din ya kama bakinsa ya tsuke bai ci ofan ba bayan taron nasu a lokacin da yake neman yakin zaɓe dai donald trump ya sha sukar lamirin dangantakar da ke tsakanin japan da amurka inda ya nuna cewa amurka tana kashe mankudan kudade wajen kare lafiyar japan a wancan lokacin trump ya ma kawo shawarar cewa a kyale japan da wasu kasashe na wannan yankin da take ciki a asia kowacensu ta je ta sami makaman kare dangi na nukiliya kuma a tilasta musu su rinka biyan amurka mankudan kudade in dai suna son ta rinka aika sojanta zuwa can kasashen nasu yanzu haka dai amurka tana da sojoji kamar dubu hamsin da uku a can japan wanda ke tare da iyalansu da suma aka ce yawan su sun kai dubu arba'in da uku ga koma ma'aikatan fararen hula su kamar dubu biyar wani bincike da wata cibiyar nazarin raya a akidojin demokuraɗiyya ta nan amurka ta cdd ta gudanar da wani bincike ya nuna cewa akasarin mutanen ghana duk sun yi imani cewa hukumar zaben kasar za ta iya gudanar da ingantaccen zaɓe na adalci kuma cikin kwanciyar hankali a ranar 7 ga watan disamba nan mai zuwa lokacin da za a yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin kasar. a hira da ya da gidan rediyon nan ta muryan amurka kujo santi wani babban kusar cibiyar ta cdd ya ce yanzu mutanen ghana su da dama wato suna daɗa samun ƙarfin gwiwan amincewa da hukumar zaben ƙasar tasu to sai dai kuma binciken na cdd ya nuna cewa akwai damuwa a yankin arewacin ghana din inda wasu ke jin tsoron barkewar tashin hankali bayan an kammala kirga ƙuri'u da aka jefa a lokacin zaɓe. to kuna jin labaran duniya daga washington dc shugaba joseph kabila na jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya naɗa wa ƙasar tasu sabon prime minister kuma wanda aka naɗa wani babban kusar 'yan adawa ne da ake kira badibang ndita sami wanda kuma shine zai jara gama gwamnatin gaban gambiza ɗin ta congo har zuwa lokacin da aka gudanar da zaben da aka jinkirta gudanar da shi shi zaɓen da ya kamata a ce an yi shi a cikin watan nan da muke cikin na nuwamba an ɗage shi ne har sai zuwa watan afrilun shekarar 2018 a cikin wannan makon ne dai gwamnatin ta kabila ta ce ta yi murabus a ƙarƙashin wata yarjejeniya da aka kulla tsakaninta da wani bangare na jam'iyyun 'yan adawa wanda suka ce sun yarda shi kabilin ya ci gaba da zaman sa akan kalagar mulki wato dai ya tazarcin wuce wa'adansa na biyu na mulki kenan to sai dai kuma wata gamayyar jam'iyyun adawa din ta daban ta nemi shugaba kabilu ya sauka 'yan allah kai mu ran 19 ga watan disamba ranar da ya kamata wa'adansa na mulki na biyu ya kare akalla mutane 73 suka rasa rayukansu wasu fiye da ɗari suka ji raunuka iri-iri a lokacin da wata motar ɗaukar man fetur ta yi bindiga mutane suka zo suna ƙoƙarin ɗibar mai da zube daga cikin motar a ƙasar mozambique waɗanda suka shaidi hatsarin sun ce motar ta faɗi ta juye ne a wani ƙauye da ke lardin tete can kusa da inda mozambique ta yi iyaka da ƙasar malawi rahotannin farko da aka soma samu sun ce zafin rana ne ya zazafa ainihin motar ya sa wuta ta kama a motar mozambique wacce tana ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya har yanzu ba ta farfado daga yakin basasar da ta yi fama da shi wanda aka karkare a shekarar 1992 haka kuma ƙasar wacce ke a sashen kudu maso gabashin afirka tana fama da fari kuma da masifar ƙarancin abinci To a ƙashe Amurka ta faɗa jiya cewa za ta saka matsin lamba domin majalisar ɗinkin duniya ta ƙarfafa takunkumi a wayan duk wanda ke ingiza wutar rikicin ƙasar Sudan ta kudu ta zuma da yanzu ta rikide ta koma ta ƙabilanci tsagaranta. Jakadiyar Amurka a majalisar ta ɗinkin duniya Samantha Power ce take faɗa cewa a cikin kwanaki masu zuwa Amurka za ta himmatu wajen neman ganin an haramta sayar da makamai ga Sudan ta kudu ɗin kana an auna mutanen da ke da hannu a wajen hanawa Sudan ɗin samun zaman lafiya. da ce da ke hana wa ita kasar a da mata makamai ba zai hana mata neman wasu hanyoyi na samun makaman ba ko kuma ya kawar da wanda ake da su yanzu a kasar ta ce amma duk da haka haramcin zai yi tasiri wajen samun manyan makamai kamar su jiragen sama tankuna da dai labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc madalla saura kwanaki 20 ghana ta yi babban ta na shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a ranar 7 ga watan disamba a yayin da jam'iyyun siyasar ƙasar ke kara kaimi wurin yaƙin neman zaɓe hukumomin shari'a da na 'yan sanda suna kara ɗaukar matakai ne na zaman lafiya da tsaro babban alkaliyan ghana georgina theodora wood ta ci gaba da tabbatar wa al'umman ghana damara da hukumar ta yi wurin tunkarar kararrakin zaɓe it is a constitutional responsibility to which As faithful arbiters, we have pledged our unstained loyalty. Ta ce wani babban alhaki ne da dokar ƙasar nan ta ɗora mana a wuya a matsayinmu na masu shiga tsakani da adalci muna ci gaba da tabbatar da aniyarmu na yin aiki tsakani da Allah kuma mun himmantu wurin aikin shari'a tare da yi wa al'umman gane alkawari a lokacin da muka yi rantsuwar kama aiki za mu yi gaskiya wurin warware kalubaloli don kiyaye demokradiyyar kasar. The potentials of legal disputes arising before, during or after the election day proper are real. When they do occur, okay, where they cannot with best of intentions ta ce tana yiwuwa a samu rashin fahimta kafin zaɓe da lokacin zaɓe har ma da bayan zaɓen idan ko hakan ta taso ba a samu yadda ake so ba to muna kyautata zaton kotunanmu za su magance waɗannan al'amuran babban alkaliyar ghana georgina wood take jawabi a wurin ƙaddamar da takardun tsarin shari'a akan ƙararraki da suka shafi zaɓe na tuntuɓi babban limamin 'yan sandan ghana na ƙasa dsp imam hussein kowane irin shiri hukumar 'yan sanda take yi wa zaɓen ranar bakwai ga watan disamban sai ya ce abinda shugaban 'yan sanda ya lura shine wannan lamari akwai stakeholders shine wa'anda su ma za su faɗi a ji kuma suna da nasu rawa da za su taka a cikin wannan muhimmanci saboda a daddale a samu zaman lafiya akan haka ne an ka yi zama da a organizations daban-daban shine inspector general of police ya yi zama da christian council of ghana da sauransu shine mun ka da da national chief imam sa'annan kuma da sauran limamai na kamar ali suna da sauransu manufan wannan zama shine ya za mu yi zaman lafiya Daga ku da yake ku aikin tsaro ne aikin ku, kuna da wani labari kamar za a iya samun wata tarzoma a wannan zaɓe ko kuma a'a irin da fargaba ne da aka saba gani a kowace zaɓe. A hakikatan da yake eh, lamari ne na sha ne na security kowane lokaci kana dirasa ne abin da ya wuce da kuma abin da kake tawakkuli kuma za ya zo. ka fahimce ni ko kana waki zai yiwu a yi kaza sai ka yi shirin ka wani ko babu cewa a lalle wa'annan sun zauna ga abin da za a yi ko ko wa'annan sun zauna ga abin da za a yi idan kowane la ko mun samu wani labari ga wa'annan abin da za su yi za mu rigaye su ne mu kame su amma abin da muke yi ne saboda mu kiyaye mu 'yan sanda da kuma su mutane mu mu da su gaba da mu nemi yadda zamu mu kiyaye saboda ma kawawa wata fitina ta taso a angwannin namu wancan ita ka tasa shi ma ira da baya da madalla dsp hussein abdulrahman hussein limamin 'yan sandan gada na ƙasa kenan kuka ji muryarsa ta eh, ƙarshe yanzu kuma sai fasarar rahoto akan yadda amfani da kafofin sada zumunta ke ƙara yawa a ƙasar kamaru amfani da kafofin sadarwar zamani na duniyar gizo da ake, da ake kira a turance social media tana ƙara haɓaka a ƙasar kamaru haka ma ƙoƙarin da gwamnati ke yi domin sa ido kan yadda ake amfani da ita waɗannan 'yan majami'ar cocin presbyterian ta bota a lardin limbe da ke kudu maso yammacin kamaru su ne suke rera waka suna yi wa wasu mutane uku addu'o'i waɗannan mutanen uku wata kotun soja ce ta yanke musu hukuncin ɗauri wannan watan bayan an same su da laifin aika saƙon ba'a ta kafar sadarwar sms wai za su ɗauka wa ƙungiyar ta'addanci ta boko haram mayaƙa yayin da ake masu shari'a babar 'yan kallo sun shiga kotun ba lamarin da ya sa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a ta amnesty international da sauran kungiyoyin 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama suka yi tur da hukuncin cikin waɗanda suka halara a cocin akwai tabor timothy ɗan shekaru 22 da haihuwa wanda ɗalibi ne da ke nazarin fannin shari'a a jami'ar Douala ta Kamaru. It was just normal for a thorough investigation to be carried out to really ascertain the fact that these guys were joking. It is unjust. Thorough investigations were not carried out. Timothy yana cewa ya dace a gudanar da binciken kwakwaf domin a tabbatar cewa waɗannan mutanen ba'a suke yi. Yin hakan yana bisa gaskiya, amma ba gudanar da cikakken bincike ba akan waɗannan da aka yi wa hukunci. gwamnatin kamaru ta jima tana amfani da dokoki daban-daban da suka hada da dokar yaƙi da ta'addanci ta shekarar 2014 da dokar laifuka da aka sake sabuntawa domin bin diddigin saƙonnin ko bayanan da jama'a ke aikawa ta yawar hannu da yanar gizo wani lauya mai suna barista george maseli tsungi da ke cikin kungiyar lauyoyin kamaru ya yi sharhi cikin harshen faransanci a kan lamarin yana cewa hukuncin wata shida zuwa shekaru biyu da tarar dalar amurka dubu goma zuwa dubu ishirin ne za a yi wa duk wanda aka samu da laifin yada labaran karya ta kafar sadarwar zamani ya ce ana iya maninka hukuncin sau biyu idan aka gano labarin da aka yada an yi shi ne da nufin tada zaune tsaye cikin jama'a a watan janairun wannan shekarar ne 'yan sanda suka tsare wani ɗan jarida bayan da ya ba da rahoto ta kafar sadarwar zamani bisa kuskure cewa shugaba paul biya ya ziyarci wata rundunar sojoji a arewacin kasar a watan maris ma 'yan sanda sun cafke mutane da ake zargi da tsegunta abin da ke cikin wata wasiƙa sirri a kafar sadarwar zamani wasiƙar ta fito ne daga ministan tsaron ƙasar inda ya ce 'yan boko haram sun shiga birnin yawunde sai dai kuma duk da yawan kame-kame da ake yi kafofin sadarwar zamani sai ƙaura suke yi a kamaru kuma 'yan adawa da masu goyon bayan gwamnati suna amfani da su kamar yadda wani masanin fannin hanyoyin sadarwar ɗin Nelson Tawe ya bayyana. Social media is inevitable. It's like a devil that you are called upon to live with. It's difficult to suppress it. It's just Nelson Tawe ya ce babu yadda za a wa amfani da kafofin sadarwa irin waɗannan. Da wuya a daƙile kafofin, ƙoƙarin daƙile su kamar sa ruwa ne a kwando. Waɗannan kafofin sun kafu kuma babu yadda za a toshe bakinsu. Gwamnati na da jan aiki a ƙoƙarinta na neman daƙile su in ji tawe ƙasar kamaru ba ta kaɗai bace ƙasar da ta damu da yaɗuwar wannan hanyar sadarwar ta duniyar gizo ƙasashen afirka da dama sun ɗauki irin matakan da kamaru ta ɗauka domin wani sabon rahoto da wata ƙungiya da ke washington da ake kira freedom house ta fitar ta ce 'yancin yanar gizo ya ragu ainun cikin shekaru shida da suka gabata a duk faɗin duniya. To madalla a gaida Malam Salo, wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe goma sha biyu da minti goma sha ke nan agogon Washington DC. To sai kuma shirinmu na gaba lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanmu da sake saduwa a wannan fili na lafiya uwa jiki babu mai fishi yake gani jummai ali tare da likitan kunan dr muhammad ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku da kuka aiko mana na kiwon lafiya likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya wasiƙa mu ta farko a yau daga wajen malam mai wada da kuma malam musa ta haɗin oh. gwiwa ce daga can ƙaramin hukumar ibica har jihar taraba to waɗannan malamai dai suna su dai nasu tambayar suna son sani ne waya ake kamuwa da ciwon sukari ne to abin da ke kawo ciwon sukari waɗansu kamar yara akan haife su da shi abin da ke fitar da wannan kwayan halitta insulin ba su da shi to waɗannan akan haife su da shi wannan ciwon sukari akwai waɗansu kuma waɗansu in suka so suka so mu ɗan manyanta eh. waɗansu kan samu ciwon sukari waɗansu kuma in suna manyanta sukan jiki sukan ƙiba to sukan samu ciwon sukari akwai kuma mata waɗansu suna da juna biyu waɗansu sukan samu shi wannan ciwon sukari ɗin to akwai waɗansu kuma da suke samun ciwon sukari domin waɗansu cututtuka da suke da su waɗannan na kawo ciwon sukari yi to likita wannan bayani da kai su kamar misalin mata masu juna biyu ɗin nan idan suka haihu sukan rabu da ciwon sukarin ne? eh yawancinsu su in suka hau ciwon sukarin yakan rabu da su domin in suna juna biyu din sukarin su yakan taya sosai to dole sai an ta ba su magani amma da sun sun sauka mm. wannan komai yakan da dawo daidai amma har da haka yawancinsu su akan yi ta bi ana gwada tabbatar ba wani abin da ciwon bai tsaya ba to ga su kuma wannan da suka kamu da ciwon sukari saboda kiba fa wanda suka a ciwon kiba akwai abu biyu ne ke faruwa da su waɗansu akan ce su so motsa jiki yadda za ko su canza yadda abubuwan da suke ci ah, in suka canza abubuwan da suke ci suka rike kiba to waɗansu su in suka yi wannan to ciwon yakan warke amma akwai waɗansu domin wani dalili akwai waɗansu yan kwalayen halitta ake kiran receptors a cikin jikin ɗan adam to waɗansu in sun kiba nan da yawa waɗannan shi abin da ake kira receptors ɗin wani lokaci ba su aiki kwayan insulin ɗin da suga din suke shiga cikin kwayan halitta to lok domin dalili waɗansu su abin bai aiki sosai to waɗannan su wannan bai aiki yadda ya kamata to ciwon sukarin nasu bai warkewa sai su yi ta shan magani dai har iya rayuwarsu eh har iya rayuwarsu eh to likita a takaice ciwon sukari ba a iya warkarwa kwata-kwata kenan eh ya danganta da irin wanda ke kamar na yara waɗanda aka haife su da shi eh, eh. irin wannan su bayan da za a warka domin dokon lokaci a masa allurar shi wannan insulin ne. amma a nan a nan Emory University a nan America eh. akwai inda suka so yin dashin shi wannan pancreas wato tumbar kuma eh eh, eh tumbar kuma to aka yi waɗannan waɗansu su suka yasa ya tsaya to ana iya warkar da su haka amma su waɗannan yaran bayan da za a warkar da su dole su da shan magani to wannan da shaidan mutum ko in ko girma ana iya mishi ko sai dai yana yaro a ko mutum ya girma ana iya masa to amma irin wannan zai yi tsada ko a bai tsada wuraren mu tsada wuraren mu sai dai mutum ya ta shan maganin ɗaya kawai to likita kamar wannan da shan tumburkuma din nan za a yi za a yi na giri ne ko ko za a nemi na jikin wani ne a samu mutum yawanci na jikin wani ake samu ake samu wanda ya dace da wanda za a dasa masa a to tumburkuma din muna da shi a jikin mu fiye da ɗaya ne a'a ai inda kamar wanda abinda ake shi ne kamar wani kin nan da mutum ya mutu ana iya cire waɗansu abubuwan wato shi sa kamar yanzu idan mutum ya je ya yi lasisi na tuki akwai a eh, jikin fam din da zaka cika eh wai organ donor wato ka eh. sa hannu akan cewa in hatsari ya sami ka wato kafin ka mutu a fidda wani abu mai amfani a jikin ka eh, kenan eh to irin waɗannan haka ake da wani ya mutu kafin ma abin an san zai sai a ciccire su in aka cire su ana iya rike su a ɗan wuraren da ba za su mace ba su waɗansu sai a iya ma wani. to likita zan maka wata tambaya ban abin nan ba to waɗannan fannonin jiki da ake fidda ɗin idan mutum ya mutu aka fidda ba su ba za su mutu ba koko idan an ga alamun cewa mutum ba zai rayu ba ne sai a cire kafin ya mutu ko ya likitoci suke yi yanda ake hajiya kin san mutuwan akwai da mutum ya ya mutu kin sa har jikin mutum akwai ɗansu irin ɓannayin halitta har yanzu suna ai ko da ke mutum ya mutu to to eh, to in aka cire su gab da mutum ya mutu ana cire su to irin wani shine sai a aje sai a ajiye ko kuma ana cirewa za a san wani da ke so sai a kai a dasa masa haka ake shi haka ake ma da zuciya da kamar yawanci kamar da suka yi hatsarin moto an rike kin sau da irin na'urori ke ke kamar irin na'urorin da ake makala mu mutum ya taimake shi yana mun nan ba a ta a menene a likitance dai ya mutu amma wa'annan na'urorin ne suke suke sa shi ke kamar yana da rai to kafin a cire waɗannan sai a cire waɗannan abubuwan to to ina fatan wannan bayani ya gamsar da su masu sauraron mu to har yanzu dai muna jihar taraba to hajiya wannan wasiƙa ta fito ne daga wajen jibrin ibrahim shi kuma a can ƙaramar hukumar balle to ya yi tambayoyi ina jin guda uku ya ce wai me yasa ne idan mutum ya gudu sosai sai wai zuciyarsa ta tsinke sai cikinsa kuma ya kuma ciwo sai kuma cike zuciyarsa ta rika bugawa sosai tambaya da yake nan to me yasa haka to kin san mutum kowane lokaci ka so mu gudu ko wani abu da kake motsa jiki zuciyarka bugunta yana karuwa kamar mutum yana zan za ta buga kamar so hamsin kamar dai kana motsa jiki kowane lokaci zuciyar za ta buga kamar sittin ko zuwa saba'in a minti daya amma an kana tsananin gudu sosai kamar irin masu gudu sosai zuciyar ta kan buga wurin ɗari da wani abu to shi yasa take buga ake take kamar lokaci to in kuma zuciyar na aka kai baka saba za ka ji kamar ma za ta fitar cikin ah, daga jikinka eh daga jikinka to amma shi yasa yawanci ake so mutum rinka in yana motsa jiki rinka sa zuciyarsa bugun ta ya karu kowane lokaci in ya karu sai ka sai ka rage sai ta sauko to wani yana iya ƙara ƙarfin zuciyar ɗan adam amma inda yana gudun ya ga abin in kullum yana yi yana jin zuciyarsa kamar zai faɗi ko wani abu haka to ya kamata je wani likita kada ya ci gaba da gudun ya eh, to galibi ma ko shi yasa nan likitoci in ma mutum yana son ya fara wani motsa jiki sai ya je likita ya bashi shawarar yadda zai fara yi misali eh, a ce eh, kada ka fara in za ka fara yi a ce ko ka fara da minti goma zuwa ashirin zuwa talatin maimakon kawai ranar da ka fara kai ta yi wujiga wujiga na awa biyu eh to kin san ko ma haka ma yadda jikin ɗan adam yake in baka saba abu ba ya fi ka soma kaɗan in za ka soma ka yi kan minti biyar goma sannan ka in ka dawo kuma ka yi kamar minti ishirin in ka sake dawo ka yi minti talatin ka yi ta ƙara tsawon abin har wato har jikinka ya saba jikinka ya saba domin in jikinka bai saba ba ka yi haka to kada wasa wani wani abu zai iya faruwa ga jikin naka domin baka saba ba saboda haka duk waɗannan abubuwan da ke faruwa domin jikinsa bai saba ba ne kuma akwai waɗansu ko da sun sa in ya so ma haka kila suna da wani ko ciwon zuciya ko wani abu na faruwa a cikin jikinsu to dole su sauri su je wani likita domin akwai na'urori da yawa suke gwada abubuwan nan hajiya kafin a baka shawara eh, eh kafin a baka shawara ko kuma kana tsammanin wani abu ke faruwa a cikin jikinka ka je a gwada za a tabbatar da abin da ke faruwa sai a ce maka to ga abin da ya kamata ka yi ko kada ka yi to to malamin ya sake wata tambaya to hajiya ya ce wai me ke kawo mutuwar jiki ne kasala ka ji jikinka ya mutu eh, akwai abubuwa wani lokaci abin da ke kawo wannan gajiya in dai kana abubuwa kawai ka gaji sai gaji kuma waɗansu wani lokaci kuma in ka ce ci abinci da yawa to domin yawancin jini yakan yakan zo yana so ya narkar da abinci sai gaji kai ma ka gaji kana jin bacci to duk waɗannan in dai abu domin bayan ka ci abinci ne ko kuma bayan ka gaji ne to duk waɗannan ba wani abin damuwa bane amma in dai kowane lokaci kana jin kasala to akwai ɗansu abubuwan akwai dalili kenan eh to eh. wani lokaci a ɗansu na'urar abubuwan da ya kamata mu ciki ba ka samu amma ana iya gwada ka a tabbatar me ba ka da shi to jin kasala tana yiwa alamar kamuwa da wata cuta ce ko eh to kuma lokaci jin kasala in kana jin kasala da yawan lokaci kila jinin ka ba shi da karfi sosai ko kuma akwai wani abu da ke faruwa a cikin ka to dole ka je a gwada in ba eh, ka je an gwada ba din ba za a sani ba ba a sani ba domin ba bai kamata ka rinka jin kasala kowane lokaci ba to Allah ya sauke amin amin Allah kuma ya sa a dace amin amin to likita malamin ya sake wata tambaya to yace don Allah yana son ka taimaka mishi da bayani akan rigakafin kamuwa da cututtuka hajiya ko ina a duniya abin abu mafi sauki da ke kare mutane ga cututtuka wani irin cututtuka yawanci wani irin ciwo hajiya wanke hannu komai kai kafin kai wani abu ka wanke hannunka da sabulu ko wani lokaci in ka tafi wani abu ne wanke hannunka da sabulu da ruwa ko wani lokaci in kana wannan to zai kare ka da yawancin ciwuka da suke faruwa a takaice dai tsafta tunda ka san galibi kazan tsafta shine tsafta mafi amfani kwarai da gaske duk irin ciwon mura ne duk irin ciwokan da ake kamuwa da su inda ka wanke hannunka wallahi Allah in Allah sai Allah Allah zai kare ka wato galibi ma cututtukan yawancin su abin da ke kawowa kazanta ne da rashin kula a kazanta ne da rashin kula in dai muna kula domin waɗansu likito suka je ko a suka je Ethiopia akwai irin ciwon da mutane ke samun idon su abin da ke faruwa ne inda suka taɓi juna sai su taɓi hannun sa hannun sa a ido to wato eh. sanan sai ya yaɗu sai ya yaɗu to aka koya ma yaran kowane lokaci suka je su rinka wanke hannunsu domin can ba al'adarsu ba su cika wanke hannu ba su aka so mu koya ma yaran da mutane ana suna wanke hannu sai ciwon ya ragu sosai a wannan wannan ƙauyen ka san galibi yaro idan ya taso irin tarbiyyar da ka mishi ne nan yanzu idan ko dakin ba haya an ka shiga kaga yaro dan karamin dan shekara ɗaya shekara uku da ya fito ba haya ne zai wanke hannunsu mu ko kaga gida yaro sai ya shiga ba ha ka kaɗai san irin ƙazantar da ya fito amma ba zai eh. wanke hannun shi ba a eh, saboda haka ne dan ko ma kamfanoni ko ina ne za a ce in ka shiga ma'aikaci ya shiga wurin ba haya za a ce za a ga wani an wani rubutu wanke hannunka kafin ka fita an sa alama an sa alama a saboda haka ya kamata idan masu sauraron mu suna ji a fara koya ma yara tarbiyyar ko da yaushe su rika wanke hannayensu hakan zai taimaka eh, sabulu ko sabulun gargajiya ko irin sabulu ka samu ka wanke hannu da shi duk wannan ya isa idan mu yi wannan to yawanci ciwon Allah zai kare mu da su hajiya shine mafi amfani to dama an ce kuma rigakafi ya fi magani eh to malamin da shi da wai so yayi waya aika mishi da dan littafi akan a rigakafi to malam ba mu da littafin da muke rabawa muna dai fatan wannan bayani da likita ya maka ya gamsar da ka kuma zai ko kuma zai amfani ka da kai da sauran masu sauraron ko kowa ka ba eh, likita to likita da wannan ansa da ka baiwa ansar da ka ba malam jibrin ibrahim lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu ko a madadin dr ladar jin alice daga nan birnin washington dc nake fatar

to firaministan kasar japan shinzo abe ya ce sabon shugaban amurka donald trump mutum ne da yake da cikakkiyar amincewar za su yi aiki tare da juna shugaban kasar ta japan wanda shine shugaban wata kasar waje na farko da ya gana da trump tun bayan da ya lashe zaben da aka yi yana wannan magana ne bayan da suka haɗu jiya a katafarin gidan nan mai soraye da yawa na shi trump din da ke birnin new york sai dai shugaban japan din bai bada wani karin haske kan abubuwan da suka tattauna ba haka shi ma trump din ya kama bakin sa ya tsuke bai ce komai ba bayan da suka gama taron an san cewa lokacin da yake yakin neman zaɓe donald trump ya sha sukan lamirin dangantakar da ke tsakanin japan da amurka inda yake nuna cewa ita amurka tana kashe makudan kudade wajen tsaron japan a wannan lokacin ma har trump yake kawo shahara a kyale japan da wasu kasashe da ke can nahiyar da take ciki kowa ya je ya samu makamansa na kare dangi na nukiliya to da wannan ne za mu zo ƙarshen shirinmu amma kafin mu yi sallama da ku muna sanar da jama'a cewa za a yi jana'izar mahaifin wato ma'aikaciyar mu grace alheri abdu wato marigayi reverend ilyas gata eh, reverend ilyas gata a malumfashi a coci ikwadon number one kenan da ke malumfashi a ranar asabar din gobe da karfe goma na safe muna ƙara ta'aziyya ga iyali baki ɗaya a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu baba yakub makeri ne ke sallama da ku sai kuma an jima da karfe 7 agogon najeriya karfe 8 agogon ghana za ku sake jin mu dauke da wasu shirye-shiryen da za mu kawo muku ciki da rahotanni da sauran shirye-shirye da kuma sakonninku da za mu karanto muku har kuma da ainihin wato sharhin jaridun nan amurka kafin wannan lokaci nake cewa a huta lafiya